Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 11 ga watan Janairu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam an yanke wa tsohon jami'in kula da harkokin kuɗi na kamfanin Trump Alan Westenberg hukuncin daurin watanni biyar a gidan yari saboda laifin kin biyan haraji. fada White House ta yi bayani kan takaddun sirri da aka gano a wani ofishin tsare-tsare da shugaba Biden ya yi amfani da su a lokutan baya. kana ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta tabbatar cewa dakarun kasar za su fara horar da sojojin ukraine kan tsarin kariya na makami mai linzami a sansanin horar da sojojin amurka da ke oklahoma to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin al'umma a yankin birnin gwanan jihar kaduna sun ce akwai sauran jan aiki idan gwamnati bata ɗauki sabbin matakan magance matsalolin tsaro ba biyo bayan kisan wasu jami'an hukumar tsaro na farin kaya su bakwai a wani wurin haƙar ma'adinai a wannan makon. Abin da wannan yake nuna shine lallai hukumomin najeriya ya kamata su sake miƙewa su dau mataki domin akwai dama da raɗin cewa duk inda ake irin wannan haƙƙen ma'adanai yan bindigar nan nan suka fi zuwa su kafa tunga ko kuma su rika kai hare-hare domin kamar muradinsu ne suke so su kare a gurin. to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji cewa ɗaliban jami'ar Abdulmumini ta birnin Yamai sun shawarci gwamnatin kasar da ta maido da tsarin horon aikin soja ga dukkan ɗaliban da suka kammala karatu duba da yadda matsalolin tsaro suka addabi wasu jihohin jamhuriyar ta Nijar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa alheri Grace Abdu. An yanke wa tsohon jami'in kula da harkokin kuɗi na kamfanin Trump Allen Westenberg hukuncin ɗaurin watanni biyar a gidan yari sabili da laifin kin biyan haraji. Wani alkali ne ya zartar da hukuncin jiya talata a zaman wata kotu a birnin New York. Westenberg da ya daɗe yana aiki a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin iyalan Donald Trump. ya kuma biya dala miliyan biyu na haraji a matsayin tara da kuma riba an yi wa western bank alkawalin ɗaurin watanni biyar a watan agusta lokacin da ya amince ya da laifukan haraji goma sha biyar daga baya ya ba da shaida kan kamfanin da ya yi wa aiki tun tsakiyar shekara ta dubu da da dari tara tamanin an sami kamfanin trump da laifin ba da kafa ga shugabannin kamfanin ciki hada western bank domin su cewa biyan haraji bayanan cewa an gano waɗansu abubuwa da aka haramta fitarwa a bainan jama'a bisa dalilan tsaro a ofishin tsare-tsare da shugaba joe biden ya yi amfani da su a baya ya sanya alamar tambaya kan yadda za a kwatanta lamarin da kama ɗaruruwan takardun sirri da aka yi a gidan tsohon shugaba donald trump bara wani mai ba badan shawara na musamman ya ce an gano takardu marasa yawa a watan nuwamban da ya gabata kuma hukumar kula da tarihi ta ƙasa ta je ta kwashe su a washe gari akasin haka an kwato kusan takardu 300 da ke da alamomi na sirri daga hannun trump ciki har da wasu da aka kwato bayan lauyoyinsa sun rantse cewa an mayarwa gwamnati dukkan takardun hukumomin najeriya sun ce jami'an tsaro sun kubadar da waɗansu mutane bakwai da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su cikin jirgin ƙasa ranar asabar a harin da aka kai na farko a kudancin jihar edo yayin da har yanzu bisa ga cewar su fasinjoji 24 na hannun maharam kakakin rundunar 'yan sandan jihar edo cidin buzo ya shaida wa murya amurka cewa waɗanda aka ceto sun hada da namiji ɗaya mata biyu da kuma ƙananan yara hudu ya ce masu garkuwan sun bar su a baya ne lokacin da 'yan bindiga suka yi kokarin tserewa jami'an tsaro. Due to pressure of the operatives who are in the bush for the rescue operation. Ce sun rika sakin fasinjojin da ɗaya-ɗaya saboda matsin lamba da suka rika fuskanta daga jami'an da ke cikin daji waɗanda suka yi musu lokacin da suke ƙoƙarin ceto fasinjojin. mataimakin kwamishinan 'yan sanda na bincike ya kuma mai da ofishinsa a igbebin domin ci gaba da bincike yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da gudanar da bincike a wannan yanki waɗanda aka ceto suna cikin mutane 31 da wasu 'yan bindiga ɗauke da bindigogi kera ak-47 suka yi garkuwa da su a ranar asabar a tashar jirgin ƙasan 'yan sandan najeriya dai suna ɗora alhakin wannan hari kan makiyaya a yankin To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu taɓo ɓangaren rahotanninmu. sa'o'i kaɗan da tabbatar da kashe jami'an hukumar tsaro na farin kaya guda bakwai a wani wurin haƙar ma'adinai a yankin birnin gwarin jihar kaduna shugabannin al'umma a yankin sun ce akwai sauran rana a kaba idan gwamnati bata dauki sabbin matakan magance matsalar tsaro ba wakilin muryar amurka isa lawal ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton hukumar tsaro ta farin kaya da aka sani da civil defense ce dai ta fitar da sanarwar tabbatar da kashe jami'an ta guda bakwai da kuma wasu jami'an tsaron da ake zargin na soja ne su ma guda biyar a gurin haƙar ma'adanai da ke yankin kuriga a ƙaramar hukumar birnin gwarin jihar kaduna a sakamakon kwantan ɓaunar da aka ce wasu 'yan bindiga ne suka yi jim kaɗan bayan fitar da sanarwar tabbatar da wannan kisa ne sai ɗan masanin birnin gwari alhaji zubair idris abdur'ub ya jawo hankalin gwamnati cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa game da irin abubuwan da ke faruwa a yankin na birnin gwari muna miƙa ta'aziyar mu ga jaje ga dukkan waɗanda suka rasa rayukansu musamman ma jami'an tsaro na farin kaya waɗanda hukumar ta fito da sunayensu da kuma sauran jami'an tsaro waɗanda suka rasa rayukansu a wannan hari na wajen ma'adini da ke kusa da kuriga bayan haka muna so mu yi kira ga gwamnatin jihar kaduna don allah duk waɗansu wurare waɗanda ake haƙan ma'adinai da hukuma ta san da zamansu da Allah a rufe su sannan a ɗauki ƙarin matakai na tsaurara tsaro a wannan hanya ta Kaduna zuwa birnin Gwari domin kare rayukan al'umma. Kuna ganin akwai alaƙa ne tsakanin kashe waɗannan jami'an tsaro na farin kaya da kuma maganar haƙar ma'adanai a wannan yanki? Tabbas Isa Lawal Ikara ai wuri ne wanda aka san cewa dandazo na 'yan ta'adda. Ta yaya za a ce a je a haƙi ma'adanai a wannan wuri da ake samun tashin hankali? Shin kare kare rayukan al'umma ya kamata koko abin da ya shafi haƙan ma'adinai. Shi ma dai masani kan harkokin tsaro manjo hashin kwamirtaya ya ce akwai abubuwan da ya kamata jami'an tsaro su kiyaye game da guraren da ake haƙar ma'adinai. Duba da yadda wannan sanarwa ta fito daga ita hukumar civil defense cewa an kashe musu jami'ai guda bakwai. A cikin sanarwar nan sun ƙara da cewa da wa'yansu jami'ai na wata hukumar tsaro mutum biyar wanda yake wannan ya yi daidai da raɗe-raɗi da sauran al'umma suke yi na wannan yanki na birnin gwari cewa akwai jami'an sojoji da su ma wannan al'amari ya ritsa da su to kuma menene dai ana magana mutum goma sha biyu ne kuma jami'an tsaro ne kuma na gwamnatin tarayyar najeriya abinda wannan yake nuna shine lallai hukumomin najeriya ya kamata su sake miƙewa su ɗau mataki domin akwai dama raɗe raɗin cewa duk inda ake irin wannan haƙƙen ma'adanai yan bindigan nan nan suka fi zuwa su kafa tunga ko kuma su rika kai hare-hare domin kamar muradinsu ne suke so su kare a gurin musamman tunda ana ganin arziki ne na ƙasa wanda yake ya kamata a amfana da shi kuma ya kamata har ila yau su jami'an tsaron na wanda wannan al'amari ya shafa su kiyaye da sharuɗa na irin wannan aiki na gina ma'adanai saboda haka duk inda za a je a bada tsaro irin wannan su tabbatar da cewa aiki ne na gwamnatin tarayya ba wani sanadan sa kai ko wa'yansu tsirarun mutane ba al'ummomin yankin birnin gwarin dai sun tabbatar wa da muryar amurka cewa ko bayan jami'an tsaron da 'yan bindigan suka yi wa kwantan baunar da suka kashe su akwai wasu 'yan banga da masu haƙar ma'adanan da wannan hari na ranar litinin da safe ya haɗa da su a yankin na birnin gwari isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta soke umarnin da ta baya na tilasta wa mutane yin allurar rigakafin covid-19 a hukumance sai dai a sabon bayanin da sakataren tsaro leo austin ya sanya wa hannu ya bukaci kwamandoji su kula wajen tura sojojin da ba a yi musu allurar rigakafin ba an sa zuciyar fitar da wannan bayani na austin tun bayan da sabuwar dokar da aka sanya wa hannu a ranar 23 ga watan disamba ta ba shi kwanaki 30 ya soke wannan umarni ma'aikatar tsaro ta riga ta daina aiwatar da matakan da suka shafi ayyukan ma'aikata da ba su yi rigakafin ba kamar korar sojoji da suka ƙi yin rigakafin austin ya ce pentagon za ta ci gaba da ƙarfafa dukkan jami'an sojoji su yi rigakafin na covid-19 daga ƙarshe ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta tabbatar da cewa dakarun amurka za su fara horar da sojojin ukraine kan tsarin kariya na makami mai linzami a sansanin horar da sojojin amurka da ke oklahoma a ƙarshen wannan watan bayan da murya amurka da wasu kafafen yada labarai suka bayar da wannan labari sakataren yada labarai na pentagon brigadier janar pat ryder ya sanar jiya talata cewa yayin wata taron manema labarai a ta pentagon mako mai zuwa za a fara horar da sojojin a fossil ryder ya ce amurka za ta nemo hanyoyin da za a gudanar da horaswa cikin karamin lokaci ta yadda 'yan ukraine za su iya komawa fagen fama cikin sauri a makon da ya gabata ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta sanar da cewa za ta aika da motocin yaƙi hamsin zuwa ukraine a wani bangare na sabon zagayen taimakawa sojojin ukraine wajen yaƙi da mamayar da rashi ke yi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A sakamakon lura da yadda matsalolin tsaro suka ci suka ki cinyewa a wasu jihohin jamhuriyar Nijar, ɗaliban jami'ar Abdulmumini ta birnin Yamai sun shawarci gwamnatin ƙasar da ta maido da tsarin horon aikin soja ga dukkan ɗaliban da suka kammala karatu ta yadda za su ba da gudunmuwa a yakin da ake yi da ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. a gangamin da suka kira a yammacin jiya talata a dandalin plus abe da ke farfajiyar jami'ar abdulmumuni a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar su ta iyanun ɗaliban sun fara ne da nuna damuwa a game da yadda matsalar tsaro ta haddasa rufe ɗimbin makarantu a wasu yankunan nijar musamman jihar tilaberi duk da matakan da hukumomin ƙasar ke ɗauka mutari isa na daga cikin mambobin kwamitin zartarwar ƙungiyar iyanun duk da ƙoƙari wanda jami'an tsaro ke yi domin maido kwanciyar hankali a cikin wasu yankunan Nijar al'amarin rashin tsaro yana ƙara taɓarɓarewa musamman a yankin Tilaberi inda 'yan uwanmu na ci gaba da rasa rayukansu wasu makarantu a rufe akwai karancin ilimi a wannan yanki na Tilaberi da ma sauran yankuna na ƙasar mu ta Nijar. Ɗaliban sun yaba da abin da suka kira jajircewar jami'an tsaro a ƙoƙarin su na neman hanyoyin murƙushe matsalolin tsaron da ake fuskanta. Saboda haka suka gargaɗi hukumomi su ƙara jan ɗamara ta hanyar tanadin kayan aiki. Hasalima sun bayyana fatan ba da gudunmuwa a wannan yaƙi. Al-Mustapha Bakin Bature shine babban sakataren ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ta Yunun. Le comité exécutif tient à informer la communauté internationale et nationale du fait que les étudiants sont prêts s'il le faut même à Ya ce kwamitin zartarwar kungiyar inun na sanar da al'ummar ciki da wajen Nijar cewa dalibai a shirye suke idan bukata ta taso su tafi fagen daga don dafawa jami'an tsaro a ayyukan kare martabar ƙasa. Saboda haka ne muke bukatar ganin gwamnati ta ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar maido da tsarin horon soja ga dukkan ɗaliban da suka kammala karatu don ganin dukkan matasa sun koyi aikin soja ta yadda za su taka rawa a ayyukan kare iyakokin ƙasa. Kungiyar Enun ta kuma yi kira ga hukumomi su gaggauta biyan kudaden alaus-alaus ɗin ɗalibai tare da samar da ƙarin motocin jigilar su da ƙarin ɗakunan karatu don magance tsaikon da ake fuskanta a sha'anin karantarwa a jami'o'in gwamnati. kamar yadda shugaban kasa muhammad bazum ya yi umarni a lokacin da ya ziyarci jami'ar yamai a watannin da suka gabata Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mata yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. goyon bayan da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya nuna wa dan takarar jam'iyyar labour party na ci gaba da zafafa siyasa a kasar jama'a assalamu alaikum a makon da ya gabata ne tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya fito karara ya nuna amincewa da goyon baya ga ɗan takarar shugabancin ƙasar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar labour party peter obi a yayin da ya rage ƙasa da kwanaki hamsin a gudanar da babban zaɓen ƙasar a cikin saƙonsa na murnar sabuwar shekara obasanjo ya bayyana obi da cewa ya fi dukkan sauran abokan takararsa cancanta la'akari da shekaru da kwarewar aiki da yake da ita da kuma wasu halaye da dama da ya ambata. ko bayan obasanjo ma wani jigo a yankin kudu maso kudancin najeriya edwin clark shi ma ya bayyana amannarsa ga peter obi kan sauran 'yan takara wannan lamari dai ya ƙara zafafa fafutukar siyasa a 'yan kwanan nan inda jam'iyyar ta labour party take ganin wannan babbar alama ce ta samun nasarar ta a zaben na watan fabrairu mai zuwa yusuf datti baba ahmad shine mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta labour party kyakkyawan shaida ne muka samu daga tsofaffin shugabannin ƙasa, yanzu haka idan akwai mutanen da ke da kishi da kuma sanin ainihin ciwon ciki da ciwon kan kasa baki ɗaya, don akwai wanda ke suke da basirar zakulo wanda suka dace daga ɗimbin yawan jama'a 'yan siyasar najeriya tsaffin shugabannin mu su ne a kan gaba maganan suku ba abin da za a yi wasa da shi ba ne wanda Allah ya taimaka ma ya shugaban kasa na shekara goma sha ɗaya to magana shi ba magana wasa ba ne kuma duk Afirka yana cikin dattawa da ake ji da su duk wanda ya ce magana tsohon shugaban kasa magana shi ba abin ɗauka ba ne to yana da damuwa lallai lallai sun san abin da suke faɗa cewa Najeriya bata taɓa samun irin wannan gara basa na 'yan takara dai wanda ya fice a kasuwanci sannan ya zo ya nuna a lokacin da ya gwamna ya zo ya samu mabiyi wanda ya fice wajen ɗaukaka ilimi a arewa inda babu shi inda ake fama da rashin ilimin suka gaurayu suka zo duk faɗin ƙasar nan abin da ba a sani ba farar ɗaya aka zo aka san su dama sanannu ne amma yau a a jam'iyyance su ake fama da su a ko'ina daga cewa ai da a yanan gizon muke da suka ga al'umman najeriya sun haɗu sun fito miliyan miliyan miliyan march sai aka koma ai cewa ba mu da tsari suka ga tsarin nan ya fito suka koma ai wai ba mu da kuɗi suka ga yau ba mu taɓa ƙasa a gwiwa wajen wani abun da ya dace mu ba suka koma ai wai ba za mu ci zaɓe ba kuma alamu sun nuna mu za mu ci zaɓen nan Allah yadda ba tsohon shugaban ƙasar da zai so kunyata wurin ɓata mu gina mu suke wurin zagin mu ɗaukaka mu suke yi abin da ke faruwa kenan mm. saboda haka mun samu kyakkyawan shaidu daga tsofaffin shugabannin nan namu da wanda suka yi na shugabannin ƙasa da kuma shugabanni na wasu al'amura irin su ike clark da saurari da aka sani a yanzu kuna da yakinin cewa za ku kai magaci musamman ma yadda ake ganin ba ku gama ratsawa cikin arewacin najeriya ba a'a hajiya mun ratsa arewacin Najeriya kamar yadda muka ratsa tsakiyar Najeriya. Wato faɗan magana a siyasa bai da wuya. Maimaita abin da aka faɗa bai da wuya. Abin da ke da wuya shine a ji a tabbatar da abin da ake faɗa haka ne. Saboda yau babu inda rashin tsaro ya lalace kamar arewacin Najeriya. Kuma babu wanda suka yi ikirarin gyara tsaro a Najeriya kamar mu. Saboda haka mu ne ko muka ratsa Najeriya ba sauran jirgin mu. A tambayan ki na cewa ko za mu ci zaɓen nan in Allah ya so ya yadda zaɓen nan kamar mun ci zaɓen nan me yasa ko nake gaya miki haka saboda a siyasance APC na takara PDP na takara amma a ƙuri'ance ya kamata a ce ba sa cikin takarar nan saboda duniyar yau ba ta jiya ba ce ba ɗan shekara tamanin da tamanin ake nema ba na farko dai na biyu musulmi ne ɗan arewa ke gama shekara takwas sannan sunan mu. tarayyar najeriya ba masarautar saudi arabia ko jamhuriyar islama ta iran ba ko ta libya ko ta mauritania najeriya kuma allah baya kuskure shi ya haɗa mu tarihin najeriya ya nuna cewa mu yi ne su yi ne cikin mu uku nan da ke gaba apc da ba ta cikin lissafi saboda gauraya musulmi da musulmi bayan musulmi duk da cewa ni musulmi ne mai tsoron allah mai kishin addini na ba na ɓoye wannan a duniyar mu ta yau wannan abin ba zai zauna ba na biyu pdp a ƙuri'ance ita ma bai kamata a ce tana cikin lissafi ba saboda ta yi shekara goma sha shida sannan ta yi shekara takwas tana alkawarin cewa ta gyaru ta canzu wannan abin ya bar miki jam'iyya ɗaya a labour party inda peter obi da ni muke. to sai dai kuma tsohon sakataren jam'iyyar pdp na ƙasa sanata ibrahim umar tsauri yana ganin cewa sam wasa wuƙa a ranar sallah baya tayar wa kare hankali. Obasanjo ya kamata a kalle shi a ga a halin yanzu ya obasanjo yake idan kana da hali halinka zai bi ka ko a ina kake obasanjo ya sha faɗin maganganu irin waɗannan waɗanda kullum so yake kada 'yan najeriya su mance da shi shi za ga cewa sa'ad da ya tashi zai magana da take abin da ake ba shi tun ranar da obasanjo ya kama katin pdp ya keta in ka lura sai ya rasa mutunci zahiri a idon mutanen najeriya musamman mutanen pdp don haka yanzu ya tsufa ya kai matsayin da in yi maka magana in an jima in ka dawo bai iya maimaita ta idan ka tuna 2019 the same obasanjo ne ya ce a zaɓi abubakar atiku abubakar don ba kamata to wannan atiku abubakar din canzawa ya yi da obasanjo ya zo ce yanzu a zaɓi fita obi fita obi in fita obi na da na kallon yana takara ne to ai sai ya ɗauka cewa kafin shi a wancan lokaci an faɗi ma atiku abubakar wannan magani kuma atiku na ta takara saboda ka idan ya zo ya ce a je a fita obi ba mu ce ya yi kuskure ba sai dai ina so a sani cewa obasanjo sunan siyasa gare bai da daraja a siyasa don haka mu a wurinmu wannan magana ba ta damu hankali ba in fact a gaskiya magana kawai ba a yi ta ba shi kan shi fita obi in yana da hankali yana jin siyasa ta zahiri ba zai yadda cewa obasanjo da gaskiya ke ba sai dai obasanjo ya shari iska ya faɗi abun da yake so ko dai da ta obi ko dai da ma inyamurai ko dai da ma komawa da ne ko yan lebo. sanata tsauri jam'iyyar lebo party din nan fa suna ganin cewa a da kun ɗauki al'amuran su kamar wasa amma yanzu sun fara yi muku barazana sun fara wato tada muku kura kasancewar kuna gani yadda jama'a suke tururuwa suna bin bayan su. ita siyasa auna ta ake mutumin da ke lebo party ya ce maka zai ba pdp da apc mamaki eh to ya ba da mamakin da ya magana ya yi da ya tukata magana abu mamaki ce ba wai maganar lebo ba a'a mu lebo kamar ba jam'iyya muka dauke ta ba gaskiya mun dauka dai kawai ya eh, kungiya ce ta wasu 'yan mutane wanda suke ganin kamar za su tada kura amma gaskiya kuma da kyau a wani matsayin da zai tada muna na hankali ba Eh, babu shakka na sha faɗi yan eh, su sun cancanta amma jam'iyyar su ba a kowa take ba saboda in kai takara a jam'iyyar da bai kamata kai takara ba ko muka cancanta a iska ne saboda mu ba mu jayayya da eh, irin wa'anda ke maganganu wa'anda ba su da tasiri a sai sance mu koma muna maganar cewa lebo ta ce za ta ba da mamaki to ai kuma duk wanda ya zai ce to ma mahaukaci kenan ka ba mu rumuci wannan magana abin da muke magana mu jira muke yanzu lokacin zaɓe ya zo ka ga yadda 'yan najeriya za su da apc ba lebo ba lebo ba ishu ba ce ka bari ka ga yadda 'yan najeriya za su da apc za su kankanta ta su mai da pdp mulki su mai da apc in ta iyawa adawa wannan kuma shine gaske magana a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakiliyar sashen hausa halima abdulra'uf sai jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. A gaida Murtala Faruk Sanyin na, to yanzu kuma ga wannan saƙon. zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ba filata ne ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talaka da suke ko uwanu su wataran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Eh, Allah da yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. an yanke wa tsohon jami'in kula da harkokin kuɗi na kamfanin trump allen wesselberg hukuncin ɗaurin watanni biyar a gidan yari saboda laifin kin biyan haraji wani alkali ne ya zartar da hukuncin jiya talata a zaman wata kotu a birnin new york weselberg da ya daɗe yana aiki a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin iyalan donald trump ya kuma biya dala miliyan biyu na haraji a matsayin tara da kuma riba. an yi wa wasan alkawalin daurin watanni biyar a watan agusta lokacin da ya amince ya amsa laifukan haraji goma sha biyar da ake tuhumarsa da aikatawa daga baya kuma ya ba da shaida kan kamfanin da ya yi aiki tun tsakiyar shekarar 1980 bayanan cewa an gano wasu abubuwa da aka haramta fitarwa a bainin jama'a bisa dalilan tsaron ƙasa a ofishin tsare-tsaren da shugaba joe biden ya yi amfani da su a baya ya sanya alamar tambaya kan yadda za a kwatanta lamarin da kama ɗaruruwan takardun sirri da aka yi a gidan tsohon shugaba donald trump a bara wani mai ba shawarwari ga biden na musamman ya ce an gano takardu marasa yawa a watan nuwamba da ya gabata kuma hukumar kula da tarihi ta ƙasa ta je ta kwashe su washe gari akasin haka an kwato kusan takardu 300 da ke da alamomi na sirri daga hannun Trump ciki har da wasu da aka kwato bayan lauyoyinsa sun rantse cewa an mayar wa gwamnati dukkan takardun. Hukumomin Najeriya sun ce jami'an tsaro sun kubutar da waɗansu mutane bakwai da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a cikin jirgin na ƙasa a ranar Asabar a harin farko da aka kai a kudancin jihar Edo yayin da har yanzu ba a ga waɗansu fasinjoji 24 ba. kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya shaida wa murya amurka cewa waɗanda aka ceto sun hada da namiji ɗaya mata biyu da kuma ƙananan yara hudu To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da Carl injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.